Ganin hakan suka fice sun san ba lafiya ba kuma ba kuma ƙalau ba. Sun yanke hukunci da suke tunani shine na ƙarshe da za su yi ko da a ce umma za ta iya tsine musu. Za su kawo ƙarshen al'amarin. Hakan ya sa washegari ko gidan ba su shigo ba suka wuce gidan anti Hajara. Ƙofar gidan adali Liman cike yake da mutane da yawa fuskokinsu ɗauke da alhini da jijjiɓin abin da yake faruwa. Wannan Ba shi ne karo na farko da suka saba taruwa a wajen ba, hakan ba shi ne karo na biyu da suka fara yi musu shari'a a tsakaninsu ba. Daga tsakiyar wajen kuma, Adda Halima ce tana kuka tana jan majina. Hannunta ɗaya na ɗa cikin bandeji wanda ya sakalo har wuyanta. Wajen da aka mata ɗaurin karayarta ta jiya. Halima, ki yi haƙuri ki koma gidanki. Ki bar kuka da tarawa kanki mutane. Hafsat ‘yar uwar kici ko babu komai jini ya tsaga fata kuma ta ciza. Ita ɗin dolen ki ce, komi za ta miki dole ki haƙuri ki zauna da ita. Ɗagawa ta ta kalli mai magana idan tana ci gaba da ambaliya da fidda hawaye muryar ta harawa take saboda zafin da zuciya take yi tabbas jini ya tsaga a tare da ni da Hafsat wanda ya maida mu abu guda amma hakan ba shi ke nuna cewa zan ci gaba da zama da ita ba. Allah ya sani ban iya rigima ba, ku sheda ne a kaina. Zuwan Hafsa rayuwata ya mayar da ni a karfi da yaji. Yanzu an kawo gaɓar da zuciyata ba za ta ci gaba da jure jin miyagun maganganun da suke fitowa daga bakin Hafsat ba. Ƙanwata ce, amma kuma ita ce matsalata ba zan bari ta yi kisa a gabana a gidana ba. Ba zan bari ta haramta wa yarana jin daɗin zaman gidansu ba. Ƙararsa magana ce tana ci gaba da kuka mai sauti. Ta riga da ta gama yanke wa kanta hukunci. Idan har iyayensu ba su shiga cikin wannan batun ba, to babu makawa za ta tafi ta bar Hafsat a gidan. Za ta kuma rarraba yaranta zuwa gidajen danginsu, ita kuma ta tafi wani garin. Wata duniya daban ta yi rayuwa a tare da su. Kawai kin dage ni, Halima. Amma ni na riga da na san zaman ku waje ɗaya da Hafsat ba abu ne mai ɗorewa ba. Ko kun zauna na daɗi ɗan lokaci kaɗan ne za ta sauya akalar daɗin. Hafsat butsuciya ka kuma mishan ce mai ɓata kamar ta ta zahiri. Ido ta buɗe tana kai kallonta ga mutanen da suke kewaye da ita. Hawaye yana ƙara zubowa a kan idonta. Umma ta yi gaskiya. Da gaske Hafsat annoba ce. Gashi ta raba tsakanina da makusantana, gashi makotana sun ƙi yarda da ni. Kallonta ta kai ga inda Hafsa take tana cewa a gaban mutane sai matsar hawaye take. Dan Allah adda Halima, ki yi hakuri ki yafe ni ki dawo mu zauna tare. Kin san ba zan iya rayuwa kina fushi da ni ba. Ƙasa ta kai tana riƙe ta, idan ta faki idon mutane kuma sai ta Na ƙafar. Ta aika mata da gwalo da dariya amma da an ta sai ta koma kalar tausayi. da hawayen ƙarya. Haba! Wata irin zuciya gare ki Halima, kina ga yadda take ba ki haƙuri kina aika mata da magana marar daɗi? Ai naka naka ne komai zai maka balle kuma ya roƙe ka akan ka yi haƙuri, ku wuce mu tafi ku ƙyale ta. Ai ita a'a ku wuce ku ƙyale ku ƙyale ta. A'a ita faɗa kasancewarta aminiyar Hafsa. Gaba ɗaya mutanen wajen suka fashe suka bar ta da yawa suna mita akan halinta na rashin haƙuri. Kai da ɗan uwanka a ce ka gaza haƙuri da shi har kana tara masa mutane. Yau maman Walid da maman Khadija ba sa nan sun tafi sitirar rasuwar da aka yi. Ta tabbata da suna nan ƙila da sun ta tabbata da suna nan ƙila da sun tsaya mata. Sun kora Hafsa. Sai da mutanen suka baje gaba ɗaya sana Hafsa ta miƙe tana gargaɗe jikinta. ki bar ƙoƙarin bayyanar da gaskiya da take ɓoye saboda mutane suna yadda da abin da ke zahiri ne a dalima. Ko da ba kya so ni na zama dolen ki haka idan kika ce zaki ki fidda ni ta ƙarfi to fa ni ma ina da gado a gidan nan saboda yaran ki na ne. Tana gama faɗa hakan ta shige cikin gidan tana rausaya jiki da karkaɗa mata duwawu. Ya Allah! Halima ta faɗa hawa yana zuba akan kan idonta. Wannan kuskuren ta ne, laifin ta ne da ta bari ta zauna da Hafsat. Wataƙila har da taurin kanta da ƙin ta yi janyo mata girbar abin da ta shuka. dan haka za ta bar mata gidan ta zauna ita kuma ta kama gabanta. Wannan shawarar da ta yanke ce sai dai kafin ta cire ƙafarta ta fara ta fara jin jiniyar motar 'yan sanda ta cika ƙofar gidan. Wadda hakan ya sa mutanen unguwar lekowa motar ba ta tsaya ko'ina ba sai a ƙofar gidan Adda Halima. Ma'awiya da Adamu suka fito sai wasu 'yan sanda mata guda biyu da maza guda biyu a bayan motar. Ku zo mu shiga tana ciki. Ma'awiya ya faɗa bai kalli inda Adda Liman take ba kamar yadda shi ma Adamun bai kalli ta. Suka kutsa cikin gidan da 'yan sandar a lokacin Hafsa da ke zuba waƙar ta. Tana rangwada a tsakar gidan na tabbacin ta yi nasara. Ta ji an ce ga ta nan. Hakan ya sa ta juya ganin Folisawa mata karfafa masu ƙirar 'yan kokawa yasa ta kamewa tana kallon ma'auya da ke huci kamar kumurcin zaki. Jak walwalar da ke fuskarta ta kauce sai rudani ya maye wajen. Mutane na ta takaici akan Hafsat, wasu na tunanin anya za a samu bayani irin na Hafsat. Wannan tambaya ce da na ba wasu amsarta, wasu kuma ke son su bibiya al'amarin rayuwa. Akwai irin Hafsa da yawa a duniya, wataƙila idanuwa ba su fiya mai da hankali a kansu ba. Ba baki za ka buɗe kana na ba Kamalu. rasowa kusa da ita jibgeggiyar 'yar sanda ta yi fuskar ta baƙiƙirin kamar mota da ta karo da bishiya. Babu sassauci da rangwame a tare da ita hasali ma yadda ta haɗe fuskar ta za ka yi tsammanin za ta iya fashewa ne a cikin kowane hali. Ki tattaro kayanki yanzu ki bar gidan nan. Muryarta mai kama da rugugin aradu da ke barazanar haddasa girgizar ƙasa ta sauka a kunnen Hafsa, wadda sai da ta ji kunnenta na ta yi Kunnen nata yayi yi dum, ya ɗauka kafin kuma ta bubbuga kunnenta kamar yana kamar yana bar gidan nan, na je ina kuma. Ta tattaro duk wani ƙwarin gwiwar ta ce maganar da matar. Ki tafi ko ina ne a duniya amma nan gidan marayu ne. Ɗayar mai rangwamen fuskar birrai ta yi magana. Hakan ya sa Hafsa juyawa tana kallon Ma'auya wanda har lokacin fuskarsa babu alamun sassauci, da alamu ba haka ya so ba. ba haka ya so su yi magana da ita ba ya san wace ce Hafsa ya kuma san me za ta iya yi yaushe yaushe Folisawa suka zama dillalan gida Hafsa ta yi magana sai dai kafin ta ji amsa kamar yadda ta tsammata ta ji wankakken mari akan fuskarta marin da ya ɗauke jinta da ganinta da kuma fashewar gefen bakinta Hakan ya sa ta yi taga-taga kamar za ta faɗi kafin dai ta yi dauriya ta tsaya tsam a kan ƙafafuwanta da ba su da ƙarfi. Ki shiga hankalin ki ba wasa ya kawo mu nan ba. Idan kika ce za ki nuna mana taurin kai yanzu za mu iya sauya miki ni. Fusatacciyar 'yar sandar ta faɗa cikin hargitsatsiyar maganarta, wadda ba ta fita da Hausa sak. Muryar na tashi wadda take ratsawa har waje da sauran gidajen da ke makotaka da Adda Halima. Sarah ta ɗauki tsohon mintuna uku sannan ta dawo hankalinta. A lokacin kuma tango adda ta shigo gidan da gudu saboda jin ihun 'yan sanda. Me ke faruwa ne? Ta jefa magana tana tambayar mutanen wajen. Baye da kallonta sai ga Ma'awiya da yake zama da yake zama da yake zama idonsa yana ƙin haɗa ido da umman nasa. ma'auya me ke faruwa? Waɗannan jami'an tsaron na menene? Za su fitar da Antafsa ne don Allah Umma kiya guri kar ce komai. Ya magana yana tauna laɓɓansa. Kalmar magiyar da ya ce da kuma roƙon Allahn da ya haɗa ta da shi ya sa ta shiru ta raɓa ta gefensu, ta shige ɗakinta. Bai san cewa ita ma ta kai ƙarshe ba, bai san cewa ta gaji da karɓar hukumar da Hafsa ke ba su a ɓoye ba. Ta ƙwace kowace kimar da take da ita, amma kuma idan Hafsa ta fita a yanzu ya za ta yi da maganar mutane? Tana gudun abin da za a ce daga gare ta ne, ita ta fara yin sa kamar da yadda take da gudun zuciyar mutane. Tashi dai a hanzarce da kafafuwan ta nufi waje. ‘Yan sanda sai dai ba sa nan sun ji tsakiyar Hafsa da murɗaɗɗen kulkinsa a kan ta fito da kayanta ta fice a gidan. Ma'awiya, ka ce su bar wannan abun su kyale ta. Muryar Adda Halima ta fito da amo da kuma rawa. Adda, wanda hakan ya sa Hafsa ɗagowa ta kalli Adda Halima tana jin wani abu na ketowa a tsakanin ƙirjinta. Tana jin nauyi da girman ‘yar uwarta a Kano na ba adadi. Shin a duniya za a sami ‘yar uwa kamar Adda Halima? Za kuma a samu mutum mai zuciyar sadaukarwa da kawaici kamar ita ɗin? Kai ta girgiza wani hawaye na zuba idanuwanta. Hawayen da take da tabbacin yashin shammace ta ya kuma fito mata ne tun daga zuciyarta. A'a Adda Halima, ya kamata na tafi yau. Kar ki hana su karɓa wa kansu ‘yanci. Kar ki bari su fara kallon ki a matsayin mai son kai da kuma son zuciya. Kar ki bari suna kallon ki a matsayin marar sanin ciwon kai. Ta yi maganar tana janyo ƙatuwar jakarta da kuma ɗaukar ummi a kafaɗarta. Ta tsaya a gaban Adda Halima tana share wayan fuskarta da kuma yin murmushi. Na san ban cancanci zama da ke ba, na san ban miki komi na alkhairin da za ki ci gaba da kashe rayuwarki saboda ni ba. Yaranki na da gaskiya sun fahimci ƙuncinki tun kafin ki faɗa musu. Kai Adda Halima ta girgiza hawaye na ɓallewa a fuskarta. Har yanzu ba ta ji ko sau ɗaya tana jin haushin Hafsa ba, ba ta ji ko alama guda ɗaya na cewa tana jin haushin ta ba. Ko da take cewa ta bar mata gidan da tana faɗa ne don ta kore takaicinta na lokacin, ba kuma don hakan ya kai har zuciyarta ba, kamar yadda ba ta ɗauka idan za ta tafi za ta ji ba daɗi ba. Idan kin tafi ina za ki je yanzu? Ta jefa mata tambayar tana ƙara jin wani abu na taso mata tun daga ƙirjinta har maƙoshinta, wani abu mai ɗacin Zan koma inda na fito. Daga haka ta kawar da kanta tana kallon fusatattun jami'an tsaron. Mu je ko? Hafsat kar ki tafi ku barta ta don Allah mu zauna. Adda Haliman ta faɗa da gunjin kuka sai dai tuni Awiya ya bar gidan shi shi da Adamu. Allah ya sani ba za su juri jin kukan mahaifiyarsu ba kamar yadda ba za su juri ganin Hafsat a gidan ba domin za ta iya ɗora wa mahaifiyarsa hawan jini. Da sassarfa Adda Halima ta sake shan gabansu ki bani ummi na rike ta Hafsa. ba na so ki ci gaba da tafiya da ita kina ɗorar da ki a kanta. A da, liman ta faɗa. Dariya Hafsa ta tana bubuga bayan Ummi sannan ta kalli Adda Haliman Ummi. Ummi na tare da kulawar uwarta Adda. Idan na barta a tare da ki za ta sake zama wani nauyi a gare ki. Ga shi har yanzu kin gagara tsayuwa da bakin Bakinta ta taɓe a karo na farko. Ƙila kuma saboda ita Alhaji Malam ya karɓe ni. kila kuma saboda ita Alhaji Malam ya karɓe ni. da tubana so ki ci gaba da kula da yaran ki amma kada ki ci gaba da mika kafa kina bin dogon layi da takarda mai ɗauke da tambarin gabatar da kai kina nuna su a matsayin marayun da suka rasa uba ki nemi na kanki ki nuna wa duniya babu maraya sai rago ki zama ke kika yi badawa ba wai a baki ba adda daga haka ta ja katuwar jakar ta ce gaba tana jin idanuwan adda liman na yawo a kanta Lokacin da suka isa kofar gidan ta tarar da matan unguwar na tsaye sun yi duk kowa ɗauke da fuskar jimami. Yayin da suka tare ta suna tambayar ta maman ya haka kuma abin da ya faru abin har ya kai da 'yan sanda. Murmushi tai tana yawata idanuwanta a kansa a zaman da ta da su ta fahimci su wasu irin mutane ne masu son jin gulma da kuma yin zancen wani. Da alamu yanzu sun so jin ba'asi da ƙarin bayani a gare ta. Kar ku damu. Domin na faɗa muku hadda Halima na da motsi a kanta da yake tashi lokaci zuwa lokaci so so ko ban tafi yau ba dama na san tunda suka juyo zan tafi. Hadda Halima na so na ba za ta bari na yi nesa da ita ba amma idan abin ya motsa to kowa tana kin sa ne ina fatan za ku na mata uzuri idan irin hakan ya sake zuwa gare ku. Cike da alhini mutanen wurin suke jinjina al'amarin zan je gida na karɓa mata magani. Allah sarki Allah ya bata lafiya haba Halima mai haƙuri da farin farin da mutane amma tashi ɗaya ta fita jirkiɗe ta fita a kamar ni na san ruwa baya taɓa tsami banza Husaina ta faɗa cike da jijjiɓin abin a nan daidai sallama da mutanen unguwar har a lokacin polisawan na tsaye ganin abin nata ba na ƙara ba ne ya sa ɗan sandan namijin wani tsabararre mai ƙirar kalangu ya mata magana malama wannan sallamar taki ba karewa za ta yi ba ki zo ki hau abin hawa kuma ki kama gabanki dole ai malam zaman mutunci fa muka yi da su ba zaman yaƙi ba kaga kuwa ai dole na tsaya mu yi sallama da su kai ya jinjina a lokacin Adamu ya dawo da adaidaita don suka cisa kayanta da ita kanta ta shiga suna ga folisawan na biye da ita wani Hafsatu wannan ɗaukaka haka jami'an tsaro na take mun baya ta magana tana tuntsirewa da dariya Har zuwa lokacin da suka isa tashar garin a nan kuma tunaninta ya ƙulle na rashin sanin inda za ta na sanin na rashin sanin inda za ta dosa. Ganin jami'an 'yan sanda na biye da su da kuma saukowarsu ya sa ta nufi motar ta ji ana kiran tambuwal. Saura mutum ɗaya. Mamakinta na ƙaruwa a kan dagiyar 'yan sandar da kuma hasashen ko nawa ko nawa su suka ba su da har suka yi wannan tsayuwar dakar. Tana shiga motar aka tashi kwandastan ya juyo yana tambayar ta hajiya ina za ki sauka. Shiru ta tana nazari kafin daga bisani ta buɗe bakinta. Ƙauyen mai kaɗa. Tana lumshe idanuwanta gidan Goggo Fatima za ta je ita kaɗai ce yanzu take sa ran za ta dawo da komai ya zama daidai. Kamar yadda ita kaɗai ke iya juya al'amuran gidan su kai tsaye. Dubu ɗaya kuɗinki ba ta ja ba ta zaro ta ba shi kuɗin burinta su isa a kan lokaci. Yanzu shi Kamalu ne ya kore ki a gidansa, Tsohon watanni kuma har ya sa Halima ta kore ki a gidanta ita ma? Gwaggwafa fadin ta faɗa cike da faɗa da tashin hankali. Jikinta har rawa yake saboda ɓacin rai idan akwai abin da gwaggwafa ɗin ta tsana a rayuwa. Bai wuce iyaye masu wofintar da yaran su ba, i eh, gwaggo. Hafsa ta yi magana tana matsawa 'yan ƙarya, ita da mata san gwaggwafa ɗin ba za ta juri ganin ta yi Ta yi garari ba kamar da ba za ta taɓa bari ta fita daga gidansu ba. Za ta iya cewa a duk duniya ba ta taɓa ganin mace rigimammiya mai son yara kamar ta ba. Kamar yadda take da tabbacin babu na biyun ta a wajen. Gaskiya muddin yaro zai samu sakewa. To amma me yasa tun lokacin baki faɗa baki faɗa baki zo kin faɗa min ba sai yanzu da abu ya ƙara turawa. Ta jefa mata magana cike da faɗa da hayaniya kamar za ta banke ta. Ina so ne ya huce kafin lokacin. Ina tsoron kar na zo zafin ya tafasa da yawa. Hannu ta kai ta make bakin Hafsa ƙani yake da tafasar zafin. Da kin san da zafin zai tafasa kika tada masa husuma a unguwa, ina ruwan gida matansa da abin da yake musu, da zaki ce baya adalci a cikinsu, har ki ce zaki ɗauko masa 'yan sanda. An yi Hafsa rigimar ba ya bai zarta tawa ba kuwa? Gwaggo faɗin ta faɗa cike da jin takaici. Baki hafsa ta turo tana yamutsa ta da ta idanuwanta to gwagwaye gani na su zai iya bin mu mu sa idan ya zama baya adalci ga matansa. Ai mu ma namu mazan za su iya mana haka Duk da cewa ni dai na san ba zan bari namiji ya tauye ni ba amma su Khadijatu ai su ne abin tausayi. masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman al'umma.